To tare da fatar kuna nan kalau kamar yadda muke a birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ne yake tabon ku ga shirin na wannan la'asariya ta Asabar akan mitoci 22 da 25. Masu jima'a jamhuriyar Nijar suna jimu a gidajensu na rediyo na amfani da fara da sarauniya da dalol da kuma niya FM. Masu kwamfuta kuma duk da suke so suna iya kama mu a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. to jama'a assalamu alaikum aliyu mustapha na sakwata ne ki muku marhaban lali daga nan washington tare da mahmud lalo wanda yanzu zai fara mana da dukkanin labarai To an ƙara tsaurara matakan tsaro a filayen tashin jiragen sama na nahiyar Turai yayin da ake ci gaba da neman musabbabin abin da ya haddasa haɗarin jirgin Masar. Hukumar da ke yaƙi da yaɗuwar ƙananan makamai ta ƙasar Ghana za ta ƙaddamar da wani shiri na wayar da kan jama'a kan matsalar yaɗuwar makamai wata guguwa mai karfin gaske ta halaka mutane biyar a bangladesh to gaishe ka mutu ba kun ga mushe labaran duniya din zamu kai ku abuja da fatakwal mu jiya da ta kaya a tarikan da bangarorin pdp guda biyu suke kokarin su a yau in dai pdp na national wadata plaza ba ta gaji da cire kuɗi tana zuwa ana yin congress suna sai mutane kamar raguna ba mu kuma ba za mu fasa zuwa da bayani mu kan babu kuɗi amma akwai bayani to za mu je kuma makwaucin najeriya din wato nijar mu ji abin da jama'a suke cewa game da alkawarin da 'yan kasuwa suka dauka na cewa abu azumin bana fa ba za su kara farashin kaya ba kenan a yanzu mu kallon su ne za mu yi za mu zuba musu ido mu gani in sun cika to bayan duka wannan tun da yau asabar ce akwai shirin amsoshin tambayoyinku amma fara da labaran duniya to jama'a assalamu alaikum bayanai na nuni da cewa mintuna kaɗan kafin jirgin saman ƙasar masar na egypt iya mai lamba 804 ya fada cikin teku ranar alhamis an ji tashin ƙararrawa da ke nuna cewa akwai damuwa a cikin jirgin jaridar da ke wallafa sha'a ke wallafawa a shafin intanet ta aviation herald da ke buga bayanai akan harkokin sufurin jirage ta wallafa cewa an ji tashin ƙararrawa ne a cikin banɗaki gab da jirgin zai fada cikin teku jaridar ta ce ta samu waɗannan bayanai ne ta kafar fasaha nan da ke bin diddigin bayanan jiragen sama inda na'urar ta nuna cewa an samu tashin hayaƙi a banɗaki da misalin karfe biyu da mintuna 26 na safiyar agogon yankin bayan haka kuma an ji karin tashin wata ƙararrawa misalin minti guda bayan tashin ta farko sannan daga baya na'urar ta nuna alamun tashin hayaƙi ko kuma wuta a kusa da kayayyakin wuta da ke cikin jirgin tuni dai hukumar da ke kara auku haɗuran jirage ta ƙasar faransa ta tabbatar da aukuwar wannan lamari sai dai wani kakakin hukumar ya ce ya yi wuri a ce a faɗi takamaimai abin da ya haddasa haɗarin idan har ba a samu sauran takacin jiragen ko kuma akwatunan da ke naɗar bayanai ba wato na black box a ɗaya bangaren kuma yanzu haka an ƙara tsaurara matakan tsaro a duk filayen tashin jiragen sama da ke faɗin nahiyar turai yayin da ake ci gaba da laliban abin da ya haddasa hadarin jirgin na kasar masar a can filin tashin jirage na paris inda jirgin na masar ya ɗauko tafiyarsa ana waiwaye kan irin tsarin tsaron da ke filin jirgin tare da gudanar da bincike kan ma'aikata sama eh, dubu casa'in da ake wato da ke aiki a wurin ciki har da masu kula da kayayyakin fasinja wasu ƙwararru a fannin tsaron nahiyar turai sun ce idan dai har wani abin fashewa aka dasa a cikin jirgin to akwai yiwuwar an dasa shi ne a arewacin afirka ko kuma kasashen da ke gabashin afirka inda jirgin ya yi da zango kafin ya dushi birnin alkahira hukumar da ke yaƙi da yaɗuwar ƙananan makamai ta ƙasar ghana na shirin ƙaddamar da wani tsari da zai wayar da kan al'umman ƙasar ta kafafen yaɗa labarai ta yadda za su farga bayan da rahotanni suka nuna cewa wasu suna tara makamai yayin da ake shirye-shiryen gudanar da zaben shugaban ƙasar da za a yi a watan nuwamban wannan shekara shugaban hukumar jones alpha ya ce suna aiki kafada da kafada da sauran hukumomin tsaro ciki har da 'yan sanda da masu lura da shige da ficen jama'a domin su dakile safaran makamai ya kuma nuna takaicinsa ganin cewa wasu mambobin kungiyar kasashen bunƙasa tattalin arzikin kasashen yammacin afirka na ecowas da suka rattaba hannu a kan shirin dakile yaduwar makamai a yankin sun gaza wajen fara gudanar da ayyukansu shi dai shirin ya tanadi cewa duk bindigar da mutum ya mallaka sai ya yi mata rajista sannan a ci gaba da sa ido a kan bindigar tare da raba bayanai a tsakanin kasashen da ke makwabtaka da juna a yankunan da ake yi na yakar ayyukan ta'addanci labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc dakarun haɗin gwiwa na ƙungiyar tsaro ta sulhu wato ƙungiyar tsaro ko sulhu ta neto a afghanistan sun ce wani ɗan ƙuna bakin wake ya kai hari kan wata motar su a kabul a yau asabar sai dai kuma babu wanda ya jikkata a harin harin ya faru ne a gundumar bagram da ke ɗauke da wani sansanin sojin amurka mafi girma a kasar wanda ke da tazarar kilomita 55 daga babban birnin ƙasar rundunar tsaro ta neto ta ce duk da irin ikirarin nasara da dakarun taliban ke yi na cewa sun samu nasara babu wanda ya samu rauni a harin a baya kakakin kungiyar ta taliban zabihullah mujahid ya yi ikirarin cewa suke da alhakin kai harin akan jerin gwanon motocin sojojin na neto waɗanda kungiyar ta taliban take kwatantawa a matsayin masu mamaya kakakin ya yi ikirarin cewa harin ya jikkata mutane da dama tare da barnata motocin wannan kungiya wato kungiyoyin a ah, sojojin na neto wannan hari na yau asabar na zuwa ne kwana guda bayan da ministocin tsaron kungiyar kasashen ta neto da kawayensu suka amince a kara tsawaita zaman dakarun kungiyar har zuwa bayan shekarar 2016 to mahmud lalu ne ya kawo muku labaran duniya daga washington to bari mu shiga rahotanni kuma za mu yi rahotanni ne musamman kan yunkurin da bangarori biyu na jam'iyyar adawa ta pdp a najeriya suka yi a yau na su yi tarika a garuruwan abuja da fatakwal domin su zaɓi shugabanninsu mu fara a fatakwal din rikicin dai ya ƙara fitowa fili a yanzu na cewar taron ƙasa da za a gudanar a birnin fatakwal da ke jihar rivers a yau asabar har kawo yanzu ba a fara taron ba sakamakon wasu tarurruka da jigajigan jam'iyyar ta pdp ke gudanarwa a fadar gwamnatin jihar rivers masu lura da al'amura dai yana ganin zaben ba zai gudana ba sakamakon wani umarnin kotu wakilai da dama dai na jam'iyyar ta pdp daga sassa daban-daban na najeriya da suka iso filin wasa na civic center da ke birnin fatakwal don halartar taron sunana sahabu raji shugaban pdp na karamar hukumar gire a jihar adamawa kowa ya ga jama'a da suka taru yau a port harcourt musamman yan pdp na najeriya gaba da suka taru manyan pdp jigajigan pdp gwamnoni tsofaffin gwamnoni sanatoci yan majalisu stakeholders na pdp na najeriya ya san cewa pdp ɗaya ce a najeriya amma wasu da suke son su bar pdp a fakaice suke so su nemi su kirkiro makafa ta barin pdp saboda a dokan yanzu musamman zaɓaɓɓe ɗan pdp ko ɗan majalisa sanata ba zai bar pdp ba sai an samu faction wato bangare a jam'iyya sunana hajiya rabi ahmadu giyawa matsayina ina jagorancin matan jihar sokoto an za to ga kike kasance a birnin fatakwal ko me kuka zo yi mun zo ne convention kuma ka san mu mun zo ne daga dukkan mu mun zo mu daga mu shugabanni mun zo dalagen mun zo dukkan mu mun zo daga jihar sokoto kuma da sauran jihohi da na gani musamman duk jihohin arewa ba jihar da ban gani ba bakin gwargwado na ga sun zo to ya kike kallon tasirin taron zai tasiri to taro zai tasiri saboda in bai tasiri muna da gwamnoni goma sha biyu masu mulki sa'an muna da tsohin gwamnoni ga su ne irin su lalami da don sun halarci wurin kaga magana tasiri bata ko taso ba mai tasiri ne umar mt riskowa zo ne domin eh, taron kasa na pdp to zuwa yanzu kamar 'ya'yan jam'iyyar pdp sun shiga wani galeri bisa bayanan da ake samu na cewa taron ba zai yiwu ba kuma zuwa yanzu su jigajigan jam'iyyar da shi shugaban jam'iyyar na kasa alimudu sharif suna gudanar da wani babban taro a fadar gwamnatin jiha kana ganin shi wannan taro in ba zai yiwu ba ya makomako za ta kasance duk wanda ya baro inda yake zo nan daga arewa daga eh, kudancin ƙasar nan ɓangaren yarbawa da ko ina ne ma ya zo nan ne don yana ɗan jam'iyyar pdp don ya yi a yi wannan taron da shi Ko da wani dalili ya sa ba a yi taro ba idan dai su shugabannin suka tattauna suka ɗage taron to ko jibi suka ce mu dawo za mu sake dawa sunana abubakar kantoma eh ra'ayina shine wannan taro shine na pdp kuma pdp ba ta rabu gida biyu ba sai dai wasu mutanen pdp suka je suka shirya wani abu daban amma pdp eh, tana nan ɗinke kuma duka muna nan port harcourt kuma insha Allah wannan taron za mu yi shi insha Allah su ba waɗanda suka taso daga sassa daban-daban na Najeriya domin halartar wannan taron wasu ma na bayanin cewa kamar taron ba zai yiwu ba ya kaji idan taron nan ya yi ko bai yiwu ba ko ya yi ko bai yi ba alhamdulillah mun ci nasara in dai a ci har yanzu pdp za ta iya hada wannan taron da wayannan mutanen da wayannan shugabanni da suka hadu shi ma wani abu ne na ci gaba sannan kuma abin da zai jawo rashin yin taron sai a duba shi a ga yadda za a gyara a sake sa lokacin da za a sake yin taron yanzu dai ɗaya bangaren na jam'iyyar adawa ta pdp ya ja daga wanda baya goyon bayan alimadu sharif suna shirin gudanar da wani babban taron su a abuja babban birnin najeriya yanzu dai bisa ga dukkan alamu magoya bayan jam'iyyar pdp na zaman jira domin ganin yadda za ta kaya na yiwuwar taron ko kuma aka san haka daga bisani dai jam'iyyar pdp ta ɗage gudanar da taronta na ƙasa a birnin fatakwal sakamakon wani umarni na kotu a wani taron manema labarai da shugaban jam'iyyar na ƙasa alimadu sharif ya shaidawa manema labarai lamido abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal nigeria to a gaishe ka lamido to me yake faruwa a abuja ne ba wani fahimtaccen labari daga bangarorin pdp biyu yayin da uwar jam'iyyar karkashin sanata alimadu sharif ke fatakwal da niyyar babban taron sabbin shugabannin jam'iyyar bangaren masu adawa da sharif karkashin su jeri gana da raymond dokfesi da sauransu sun yi likimo a abuja don jiran sakamakon taron na fatakwal da jiran ganin shin taron zai dakatar da zaben mukamin shugaba sakatare da maji kamar yadda wata kotun lagos ta yi umarni ko ko a'a taron pdp na abuja dai kwarya-kwarya ne a wani ɗakin taro da ke fatar ture madu sharif daga kujerarsa inda in hakan ya gagara su iya ɗaukar mataki na gaba we have to restore the internal democracy which we put in place at the beginning of this party nan ma tsohon shugaban jam'iyyar ne chip inwodo ke nuna tarihin jam'iyyar ba a taɓa tara duk mukamai a gefe ɗaya ba wanda hakan ne ma ya sa za su iya ɗaukar duk wani mataki na hana ci gaba da tasirin madu sharif na gamu da wani matashin pdp daga arewa maso gabas ɗayiru hassan kera wanda ke cizon yatsar rashin samun jirgi a nan abuja don tafiya ta yi madu sharif gwagwarmayar pdp a fatakwal ali madu sharif ɗin daga zuwansa jam'iyyar nan za ka gan shi ya je ondo ya je ekiti ya zaga yau gashi na ya je ya taro a jigawa duk gun da ya zaga za ka ga dubun dubatan mutane suna bi kuma suna allah shi albarka a cikin wannan tafiya ta jagoranci na shi alimadu sharif saboda haka mukan ba haufi kuma mu ga wani illa a ciki ba kana nufin kayan mu baya a ɗari bisa ɗari game da sharif ah, ma nasu da ban yi mu baya a baya da ka gani a taron yan abuja wadda inec ba ta yadda da su ba bare mu yan jam'iyyar pdp bare talakan najeriya muhawarar dai na ci gaba har ma da waɗanda suka ce sun gaji da abun da suka kira kumbiya kumbiyar pdp da haka suka jingine jam'iyyar ga ado yadi in dai pdp na national wadata plaza ba ta gaji da cire kuɗi tana zuwa ana yin congress suna sai mutane kamar raguna ba mu kuma ba za mu fasa zuwa da bayani mu kan babu kuɗi amma akwai bayani manyan dattawan pdp na kaucewin magana don dabarar siyasar rashin sani waye ne malam malam na bakin kogi wato bisa ma'ana su fahimci sashin da ke da tasiri don sanin matakin ɗauka a fili dai tsoffin yan pdp na adawa da madu sharif inda matasa da wasu gwamnoni da ma masu son takarar tara ke marawa sharif din baya suna cewa ai tsoffin kayar pdp masu caji a efcc ne suka yi sanadiyar faduwar jam'iyyar a bara nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya to a gaishe ka nasiru to wannan rikici na pdp ne muke tattauna a shirin tsaka mai wuya wanda yan allah ya kama ranar talata nan mai zuwa za mu ci gaba da shi yanzu nan washington dc muna misalin karfe goma sha 11 da minti goma 14 na safe ga shirin na gaba da ibrahim kalmasi garba Kusan dukkan wasu masu bakin fada a a harkokin kasuwanci ne suka hallara a wannan taro na cibiyar 'yan kasuwa Chamber de Commerce wanda dama al'ada ce a Nijar idan watan azumin Ramadan ya gabato sukan zama kan teburi guda da hukumomin da ke kula da fannin saye da sayarwa domin ɗaukar matakan kare masu ƙaramin ƙarfi daga 'yan kasuwar da ke cin karansu ba babbaka ta hanyar tsawala fara To kuskure ne gabatar da ne muku wannan rahoton da kuka ji mun fara sa rahoto ne kan alkawarin da 'yan kasuwar Nijar suka yi na cewa ba za su kara farashi ba a watan azumin nan. Bari mu ɗauko shi daga farko. Kusan dukkan wasu masu bakin fada a a harkokin kasuwanci ne suka halara a wannan taro na cibiyar 'yan kasuwa Chamber de Commerce wanda dama al'ada ce a Nijar idan watan azumin Ramadan ya gabato sukan zama kan teburi guda da hukumomin da ke kula da fannin saye da sayarwa domin ɗaukar matakan kare masu karamin karfi daga 'yan kasuwar da ke cin karensu ba babbaka ta hanyar tsawwala farashin ababen masarufi a tsawon wannan wata na yawaita neman lada. a ƙarshen wannan haɗuwa shugaban ƙungiyar 'yan kasuwa alhashi sumaila hatimu mai aya ya bayyana irin alƙawalan da suka ɗaukar wa gwamnati har kullum da ma matsalar da aka samu a cikin wata mai alfarma cikin watan azumi abin da ya danganci kamiya ne da wasu kaya waɗanda suka eh, danganci wasu kaya irin na, marmari hakan ga su ne ake kuka da su su ma a halin yanzu eh, sandika ta kaya na miya sun ce mana a halin da yanzu wannan farashi ya daidaita bisa kasuwa kuma sun ɗauka mana alƙawarin cewa za su yi dukkan bakin ƙoƙarin su don saboda su ga ba a yi kuka ga wannan farashi ba. Tuni dai gwamnatin ta Nijar ta kaddamar da wasu matakan kafi in shi ministan kasuwanci Alhashi Alma Umaru. Bayan alƙawalar suke ɗauka mana za su rage kuɗi su kansu 'yan kasuwai akwai wanda suke kawo nasu tallafi kyauta su zo mai kawo hatsi dawa wake su zo su yi kasuwa ta masu ƙaramin ƙarfi suna saidawa da rahusa in ka lura yau da shekaru wajen shida kudin abinci bai hau ba Nijar. A can baya an saba huskantar saba alkawali daga wasu 'yan kasuwar da ke lilinka farashin ababen masarufi a lokacin azumin Ramadan. Saboda haka shugaban kungiyar Raskoni Alhashi Mustapha Kadi ya ce a wannan karan za su sa ido. A yau 'yan kasuwa su da kansu ne suka ɗauki alkawalla. Da na farko dai kayayyaki ba za su kara musu kuɗi kuma za su ma rage kuɗin sauran kayayyaki kenan a yanzu mu kallon su ne za mu yi za mu eh, eh, zuba musu ido mu gani in sun cika domin takaita wahalhalun 'yan kasuwa akan hanyar su ta shigo da cimaka da kayan kwalam daga ketare majalisar ministocin nijar ta ɗauki matakin sassauta binciken ingancin irin waɗannan kayayyaki bayan da 'yan kasuwa suka sha ƙorafi a kai saboda a cewar su binciken na hukumar avcn karuwar diya ce a gare su kuma ma hakan na shafar farashin kayayyaki. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. Tsadar abinci a yau yana daɗa ƙaruwa, da hatsi da nama har zuwa kayan miya. Ba wai kuɗi ne bai da albarka ba yau, tsadar abinci ya sa a ƙaunin gaskiya, a adal misali buhu na shinkafa a da. duka bai wuce fango makaunin gaskiya yau fan talatin ne ina jin nan gaba kan mun sake naira ɗari sai mun saya haka nan buhun da wanda bai wuce fan biyar wato da jin ana magana fam kai ma ka san kai <laughs> ta fati wa wace to bari mu koma ga mu da muka zaɓa in ka muku shi ɗazu na ibrahim ka almasi garba Masu sauraronmu, Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu na amsoshin tambayoyi kan tsarin mulkin jamhuriyar Nijar da kuma tarihin jami'ar Harvard da ke nan Amurka. Bari mu fara da ci gaban amsar tambaya kan tarihin jami'ar Harvard. Idan mai tambaya Usman T. Usman kanan daba da sauran waɗanda suka yi irin wannan tambayar a baya na saurare. ga Dr. Aminu Gamawa da ci gaban ansarku. Yanayin horo da ake bayarwa da karatu da ake bayarwa da kuma taimako da tallafi da suke bayarwa na taimakekeniya wa juna ya sa da yawa daga cikin waɗanda suka zo su nan sai ka ga idan sun gama ita kanta makaranta tana goyon bayan su kuma tana tallafa musu a ainihin wato dukkan bangarori na ilimi ko kuma na ayyuka da suka zaɓa. To, Dr. Gamawa idan za ka sa jami'ar Harvard a jerin jami'o'i na duniya baki ɗaya a mataki ko ko matsayi na nawa ne za ka saka ta? to ban sani ba ko zan iya yin adalci a nan inda ni a nan nake kuma a nan ne karatu ko da ra'ayina za a tambaye ni zan ce gaskiya wannan tana daga cikin jama'a da tafi kowace kima daraja da suna a duniya ba wannan ba shi na ba ra'ayin waɗanda suka yi bincike shi shekara jerin jami'o'in duniya bisa kima in harvard bata zo na farko ba to za ta zo na biyu hmm. dama ɗaya ɗin ko cambridge ne ko oxford a na shekarar aka ce ita ce a kan gaba. Yawa. Da ka ambaci alakar Birtaniya da jami'ar Harvard, watakila wasu za su so su san shin akwai kuma alaka tsakanin jami'ar Harvard da Oxford ko Cambridge da ike suna ɗaya daga cikin manyan jami'o'i kuma turawan Birtaniya sun taka rawa a kafa jami'ar Harvard. Kwarai kuwa a tsakaninsu yanayin tsarin karatun nan an assasa shi ne a bisa tsarin karatun Cambridge da Oxford. saboda cambridge da oxford sun fi harvard shekaru so waɗanda suka karatu a cambridge da oxford su ne da suka zo suka yi hijira daga nan turai suka bar ingila suka zo suka zauna a nan suka ce ya kamata a nan sabon guri da muka samu mu kafa ita sabuwar jama'a shi ne mm. suka kafa wannan jama'a. garin da harvard din yake ma sunansa cambridge saboda mutanen da suka boro can suka zo suka zauna a nan yan cambridge da ke london ne sai dai bambancin kawai tafiya da zamani da kuma yanayin irin ɗalibai da take da shi da irin yanayin mutanen da ke zuwa daga ƙasashe daban-daban daban na duniya nan harvard don neman ilimi a aji na da na yi karatu akwai 'yan kasashe daban-daban kasashe hamsin zai wahala ka je ka wata ƙasa ka samu ajin da ko kuma jami'a da take da yawan ɗalibai ko malamai ko manazarta daga wasu kasashe kamar yadda ake da shi a nan harvard hmm. wani abin takaice maka shi ne eh, da na zo nan duk da ni lauya ne kuma karatun aikin lauya ne ina koyar da hausa a nan saboda yare na ne Hmm. kuma akwai ɗalibai da anan su suna so su koyi hausa hmm. saboda za su je najeriya ko kuma saboda suna bincike akan abubuwan da suka shafi najeriya hmm. ko kuma sha'awa kawai da suke da shi na yaran so kusan kowane yare al'adun mutane duk bincike da za ka yi a nan gurin littattafai da kake nema ko wani bayani da kake nema suna da ɗakunan littattafai da ke kunshe da wa'annan bayanai banda ma bayanai da ake da shi da littattafai a ɗakunan littafi akwai kuma littattafai da ake da su da bayanai da ake da su ta na'urar intanet in dai har kai ɗalibi ne a nan ko malami ne a nan za ka iya zaƙulo dukkan wani bayanai da kake nema wato dr gabawa shin waɗanne irin ɗalibai ne kan samu zuwa jami'ar harvard saboda wasu na cewa sharaɗin zuwa jami'ar harvard na da tsauri sosai wasu kuma na cewa a'a To maganan gaskiya ita ce da kowa da kowa ake bari a ya zo da wurin bai yi sunan da ya yi yanzu ba. Mm. Sai sun tace suna duba cancanta kafin ma a duba waye zai iya biya saboda makaranta ce da take da tsada. Mm. Kafin a duba waye zai iya biya sai an duba waye ya dace kamar misali waye ya na ɗaya a karatun da ya yi ta baya so kamar in mutum ɗari suka nemi shiga a duk shekara bai wuce kashe hudu ne suke samu shiga ba. Mm. so so abu ne da yake da wuyar samu mm. amma mu ma ba kai biyu muke da shi ba kai ɗaya ne saboda haka duk wanda ke da sha'awar ya zo kar ya saurin ba da gari sai kuma kashi na biyu na amsar tambaya kan tsarin mulkin jamhuriyar Nijar idan Comrade Bala Usman Karasuwa na saurare ga masanin tarihin jamhuriyar Nijar Malam Maina Kartai Bukar da ci gaban ansarka. kamar yadda wakilinmu a yamai suleiman muni barma ya samo mana wato shi gwamna a nan nishar za a iya cewa wakili ne na shugaban kasa a yankunan karkara madalla wato muna da tsari guda biyu da ake ce deconcentration da decentralization to musamman in kamar aka ɗauki fannin deconcentration duk hukumomi na cikin ƙasa da su gwamnan jiha takwas nan da abin da muke ce ma prefe musamman ita jiha ko ta jiha kuma akwai prefe prefe prefe kankanin jihohi a cikinta kuma ana nada prefe ne su ma ina ta ma hamsin da shida ne a Nijar to duka nan shugaban kasa ne ya tura su je su yi aiki a sunan shi bisa kan wani abu da ake ce ma wato delegation de pouvoir in ka dauki kamar jihar Tawa jiha agadas Zandar da ta kare ga sunan guvernar da ke can kamar shine shugaban kasar anan kuma hukumomi na manya-manyan ministrori da ke nan yamai wato shine kamar gwamnatinsa manya-manyan ma'aikata wanda ƙasa ta kawo su aiki a wannan jiha su ma a sunan ministar ministar da ke yamai shi suke aiki to eh, ina maganar zaben kana shugabannin kananan hukumomi a nan nishar ana gudanar da irin wannan zabuka. to shi kuma wannan shi ne muke ce ma decentralization menene decentralization shi ma tsari ne na ƙasa kakan ganin shi a cikin ƙasashe na renon france decentralization ana ne kamar ƙasa wato ba da kwale-kwale yancin eh, cin gashin kai ga yankunan karkara wasu yan abubuwa na tattalin arziki da bunƙasa karkara sai ta kawo wasu hukuma na karkara wanda su za su kula da shi shi ne ake cema decentralization a tamu ta Nijar iri biyu ce akwai wajen magashin gari abin da muke cema a nan mayor to duk gari muna da komin komin komin kamar 266 a nan Nijar to kuma kowace za a zo a zaɓi kwansila su kuma wa'idan kwansila su ma su yi muhawara su nemi babban su da muke ce ma mayar shi zai kula da harkoki na gari kuma akwai wasu irin kwansila da ake zaɓe su ma a jihar kamar jiha ta kusa gare mu to wannan nama akwai abin da cewa conseil regional su ma zaben su ake yi su kuma za su kula da harkokin ita region ke ita wannan gundumar ba harkoki na ƙasa gabaki ɗaya ba kamar yankin gaba ɗaya ko jiha yankin gaba ɗaya kamar yanzu misali sai in dauki maradi ko zandar ko agadas ko tawa ko tilabiri to za a zaɓi a duka wadannan jihohin kwansila wadanda za su kula da harkokin jihar gabakin ta ɗaya ba garin kaɗai ba shi ne muka cewa kwansaye regional su ma su yi muhawara su nemi babban su da aka ce ma president na conseil regional kamar wata kwatankwacin majalisar mashawarta ce ta karkara Ba da majalisoci ne na karkara ita wannan guda conseil municipal ta shahi kawai garin shi kuma wannan regional ya shahi cin gabakin shi kuma suna da manda ana zaben su ne sai sun shekara biyar a nan nijar yanzu eh, a cikin wannan zaben da muka tashi in aka kare na majalisar dokoki kuma za a yi su ma nasu in shi da muke ce ma election local wato musamman zaɓe na karkara da eh, wanda aka zaɓa kuma a lokacin da shugaban kasa bai da ikon ya ce ni zan naɗa wani kaza ko kuma zan hudda kaza in dai ba mutum ba yayi wani laifi akwai wato laifi fanni fanni cikin dokar da ta shafi wannan abun an tsara laifi iri iri inda in magashin gari ko kuma magashin yankin ka baki daya in yayi wani irin laifi to minista na cikin gida yana da iko iri iri na ya tsige shi akwai wani bambanci tsakanin yadda tsarin da ake zaben shugabannin kananan hukumomi da tsarin da ake aiki da shi wurin eh, zaben sarakunan gargajiya a nan Nijar To na sarakunan gargajiya shi daban ne ka ce gargajiya sha'anin sarakunan gargajiya ba sha'ani ne ba na siyasa suna sarakunan gargajiya ana zaben su kamar yadda ake zabe a kowane gari a kowace ƙasa al'umma su take zaben su akwai kankanan garuruwa sai su zo su zabe su kuma aikin su a cikin doka ba ɗaya bane ba da aikin magashin gari ko kuma magashin yankin ko kuma gwamnan shaha wanda shugaban ƙasa ya naɗa ya ce ya aiki a cikin shaha a sunan shi su aikin su sha'ani ne na gargajiya sha'ani ne na tarihi ka aikin su daban kuma na sauran hukumomi na ƙasa su ma daban wato zaben ba ɗaya ne ba su wa'annan hukumomi duka 'yan ƙasa ne wa'anda suke da incin zaɓe suke su zaɓe su su kuma sarakunan gargajiya ba kowa da kowa bane yake yin zaɓe sai mai gari sai masu gari sai masu wasu yanki wanda aka ba su wannan ragabal ba kowa ba yake incin ya zo ya zaɓi sarkin gargajiya akwai mutane da za su zaɓe su a gargace su ma da an san su a cikin bariki in ka zo wato karkara gubernura nan a prefecture da nan meri duka an san kowace sarauta abin da ta shahwa ƙauyukan da ta shahwa garuruwan rigagen da ta shahwa kuma duk su gabakin su su ne suke zuwa wato su zaɓi to sarkin gargajiya. sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ƙarshen amsoshin waɗannan tambayoyin yanzu a madadin dr aminu gamawa da malamai na kartayi bukar da wanda ya hada mana sautin mr caleb da injiniyan mu ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa a kasance lafiya to a gaishe ka ibrahim sai mun ganka mako mai zuwa allah ya daga mamu da ya dawo da labari a takaici wata guguwa mai karfi da aka wa lakabi da ruwanu ta ratsa ta gabar tekun kasar bangladesh a yau asabar inda ta yi tafiyar kilomita 80 cikin sa'a guda hukumomin kasar sun ce an kwashe dubin dubatan mutane daga gidajensu inda aka ajiye su a wani waje na wucin gadi mai tantuna sama da dubu biyu bayanai na nuni da cewa mintuna kaɗan kafin jirgin saman ƙasar masar na egypt iya mai lamba 804 ya faɗa cikin teku ranar alhamis an samu saƙon da ke nuna cewa akwai damuwa a cikin jirgin jaridar da ake wallafawa a shafin intanet ta aviation herald da ke buga bayanai akan harkokin sufurin jirage ta wallafa cewa an samu ne a cikin banɗaki gab da jirgin zai fada a cikin tekun a ɗaya bangaren kuma yanzu haka an ƙara tsaurara matakan tsaro a duk filayen tashin jiragen sama da ke faɗin nahiyar turai yayin da ake ci gaba da laliban abin da ya haddasa haɗarin jirgin na ƙasar masar a can filin tashin jirage na paris inda jirgin na masar ya ɗauko tafiyarsa ana waiwaye kan irin tsarin tsaron da ke filin jirgin tare da gudanar da bincike kan ma'aikata sama da dubu tasa'in da ake da ke aiki a wurin ciki har da masu kula da kayayyakin fasinja to gaishe kama moto jama'a abin da ya sauka kina a wannan lokaci sai da dare karfe ta da rabin allah kai mu agogon najeriya nijar kamar da chadi takwa da rabi kina agogon ghana muna fatan mu da muku da shirin na wannan lokaci sai da za mu kawo muku shirin mu tattauna yanzu ka madadin duka manan sashen wasu na murya amurka musamman shi mahmud lalo da ya taya ni gabatar muku da shirin da kuma wanda ya ba da umarni malam daniel brown da injiniyoyinmu ne ne ali mustapha sakoto a washington dc muke birin ku da misalin karfe 11 da rabi na safe a washington dc